Girgiza kai Fatima tai ta ce duk na sani zai amma hannuna a ɗaure suke. Wanke fuska tai ta gyara zi ta gyara zi na fitowa suka yi mamu sallama suka tafi. Ko da suka ce ya tashi ya yi sallah zama suka yi aka zuba abinci. Zi ita kaɗai amma sai ta haɗa na ƙawar tata da raba ranta. Ganin tana hararar ta yasa ta cewa kin san fa an ce cin abinci tare na ƙara danƙon ƙauna. Da haka gara ku ci tare saboda ku fi tabaru Ku bi tantabaru a so. Ta karasa faɗa tana kashe mata ido ɗaya, duka ta kai mata ta kauce kafin ta ce ka gani ko? Haka muke fama, ka san fa masu suna Fatima ba dai saurin hannu ba. Dariya ya ce ayya ni ban sani ba kila sai wanda ta shaƙu da shi sosai take wa kin gani mata mun, kin gani ba ta taɓa mun ba. Ka asiri, so kake yi ta zama mai dukan miji? Ai sai ka gudu, wa ya ce miki ba duka ba ko me za ta min ba na jin zan iya gudunta a rayuwata. Zai sake magana ta yi saurin juye mai abincin. Zai sake magana ta yi saurin juye mai abincin da ta ɗebo dole ya shiru ya bisimila ya nutsu. Yana cin abincin tun da ya zo zai iya ƙirga sau nawa ya ci wani abinci mai suna abinci. Saboda ba ci mai shi ba ce a ƙasar. Kuma ga shi ɗan abincin da ta koya mai ci ba ta samu tana yi mai ba. Ba ta samu tana yi mai, don haka ya saki jiki ya ci sosai. Sai gab da magariba suka yi mai sallama suka tafi. Sai da ya zo kwanciya zai ɗau kayan barci ya ga akwati guda biyu. Mamaki ne ya kama shi don ɗayan ma irin nashi ne. Gaban shi na faɗuwa ya kwantar da ita ya buɗe. Su man zaune ganin tilin kuɗi da ke cikin akwatin ba wai yawan kuɗin ya tsorata shi ba. Wannan ba kuɗi ba ne duba da shi ɗin daga gidan da ya fito. Kasancewar ya taso cikin kuɗi wanda ya amsa sunan kuɗi tsoron shi ta ya suka zo gare shi. Ya duba ko zai ga wata alama da za ta nuna mai yadda zai samu mai kuɗin amma bai gani ba. Don haka ya adana akwatin da kyau ko Fatima bai faɗawa ba. ‘Yan da suka yi kwana biyu ne ya yanke shawarar zazzage kuɗin ko zai samu mai shi ai ko ya a ya samu compliment ya samu complimentary card a ciki ɗan ƙarami. Babu ɓata lokaci ya magana da mai katin kuma ya gamsu akwatin nasa ne. Da haka ya yanke shawarar sa haɗu ya kawo mai abin shi. Washe gari da safe da ɗau akwatin ya hauna Fef ya je adres ɗin da mutumin ya bashi bayan sun gaisa ya kira layin shi don tabbatar da shi ɗin ne hakan ya sa burge mutumin. Hakan ya sake burge mutumin don haka ya nuna shi ɗin mai amana ne. Mutumin ya buƙaci su shiga cikin gida ba musu suka shiga ko ruwa bai yarda ya sha ba a gidan. Ya bashi shi kuɗin shi ya tashi zai tafi. Juyin duniya ya karɓi wani abu ya ya mai sallama ya tafi. Wannan shi ne mafarin alaƙar Kabir da Alhaji Sufyan. Sai da ya dawo yake faɗa masa Fatima abin da ya faru, sosai wannan abin ya ƙara masa kima a gunsu. Sai dai Fatiman tashi sai ta nuna sai ta nuna bai yarda da ita ba shi yasa ya ɓoye mata. Sai da Zainab ta yi sulhu a kan rigimar ƙawar tata. Sosai rayuwa take musu daɗi su huɗu suka nufi Kaduna. Garin ya musu daɗi shi ma fiye da tunanin mai tunani a hankali shakuwa ta shiga tsakanin Alhaji Sufyan da Kabir zuwa yanzu har sukan gaisa da Fatima ita ma. Bayan sun dawo Kano Alhaji ya gayyace shi gidan shi bai so zuwa ba su Fatima suka tilasta shi. Zai har da kawo mai motar da dan su fatan su ya samu aiki ne ba ya ci gaba da zama haka ba. Tunda su ba sanin wadatar shi suka yi ba. Bayan ya je Alhaji Sufyan ya nemi jin labarin shi kasancewar kowa ya gan shi ya san shi ɗin ba ɗan nan ƙasar ba ne. Babu ƙarya ko kwana-kwana ya ba shi labarin shi da dalilin zuwan shi ƙasar ta da halin da ake ciki tsakanin shi da Fatima. Bai ɓoye mai ba, sosai Alhaji ya tausaya mai ya kuma mishi fatan alkhairi. Bayan Kabir ya tafi, Alhaji bai sake neman shi ba sai da ya sa aka mai bincike tsaf aka tabbatar da gaskiyar yaron. To da shi Soyayya ya sa yaron ya koma gida, in ya shige mai gaba a bashi auren yarinyar sai dai tunanin shi ya canza jin dangin yaron ba za su taɓa karɓar ta ba. In kuwa haka ne sai dai su zauna a nan ɗin in Allah ya yi sun tare zuri'a su koma da su. A lokacin dole a karɓa binciken shi kan Fatima ma dai alhamdulillah sai dai ya gane wanda ake son haɗa ta da shi ɗin san ba su dace ba don ita dai tana da shaida mai kyau a wurin jama'a. shiko wanda ake son bata gagararre ne mashayi kuma maneman mata. Duk da haka ya kira Kabir ya ce da mai zai je nema mai auren Fatima ko za a dace. Amma sai dai ya kwaɓe shi akan kar sanar da ita hakan kuwa akai. Sai dai faɗa sai dai faɗa wa zai don jin shawararta ita mata ta ji daɗi sosai ta taya Kabir murna da fatan alkhairi. Bayan Alhaji Sufyan ya je neman auren Fatima kacce-kacce suka yi da mahaifinta don sai da ya kasa haƙuri. Ya faɗa mai da ‘yar shi ce ta cikin shi, ya tabbata ba zai kashe mata rayuwa haka ba. zai kashe mata rayuwa haka ba. Rai babu daɗi aka rabu kowa na jin zafin kowa. Bai ɓoye wa Kabir komai ba, da haka sosai hankalin shi ya sake tashi, ya kira zai ya mata bayani. Dan ta nuna mishi ai ma sun sani su. To me yasa Habiba take son kashe rayuwarta? Saboda tana ganin in ta ƙi shi ta yi budurci. Ta yi butulci na yi in gane da ita akwai manufar riƙonta da wan mahaifinta ke yi sam ta ki saurara ta. Sannan wannan auren ma na tabbata yana da manufa in ba haka ba ban ga inda auren ya samu asali ba tunda ka sani yanzu zan sa rai za ka farkar da ita daga barcin da aka sa ta. Ta gane soyayyar da ake nuna mata na da manufa. Insha Allahu Zainab zan yi iya bakin ƙoƙarina Daga haka suka yi salama damuwa iya damuwa ya shiga, don haka ya kira Alhaji da yake ji kamar mahaifi. Har cikin ran shi ya faɗa mai, kwantar mai da hankali ya ce ya bashi lokaci zai nemo mai mafita insha Allah. Aiko sosai ya ji daɗi da ya mai sallama kan cewa za su koma Abuja ya ce to me zai hana su zo su same shi shi da Fatima. Dan shi zai kwana biyu bai shigo Abuja ba. Ko da ya faɗa mata ba musu suka je ita da zi sun samu tarba ta mutunci wurin matar Alhaji da ƙanwarta. sun kuma ji daɗi sosai. Bayan sun dawo Abuja Kabir ya fara tunanin ta yaya aikin shi zai yi ba tare da ko ita Fatima ta sani ba. Ganin ba shi da mafita ya faɗa mata ga abin da yake so ta mai amma ta yarda da shi ba da wani nufi yake son yin hakan ba. Ta karɓa don ƙaramin agogon bayan kawunta. Ƙaramin agogon bayan Kawunta ya dawo daga tafiya, ta je mai barka da zuwa, sannan ta ɗauko agogon ta ajiye a side drawer shi. Ta ce ta gaya mata kyau shi ne ta kawo mai. Sosai ya nuna jin daɗin shi kuwa. Kwanci shi ya watan Kabir uku da zuwa Najeriya duk aikin da Fatima ta yi kai sama mishi yaƙi. Hakan ya sa ta dangana lamarin da Alhaji Sufyan. Ya koma mata alƙawarin zai mishi magana. Bayan ya kira shi ya tambaye shi akwai wani bayani kuwa. Ya shaida mai babu wani bayani hakan ya sa Alhaji cewa to ina ga zamu canza hanya ƙila Allah ya sa mu samu abin da muke so. dan ya faɗa mai tsarin sai da suka rufe babin maganar sannan ya sanar mai yana son Kabiru ya samu aiki in har zai ci gaba da zama a nan. Dadi, ai ba na jin ina buƙatar aiki saboda babu abin da na nema na rasa. ba saboda kai ba yanzu in kun yi aure kun tara iyali ba ka tsoron yaranka su shiga ƙangin talauci dadi ba yarana ba har jikokina ba za su yi talauci ba insha Allah still dai in har aurenku ya zo dole zan baka sana'a a ƙasar nan soon shikenan dadi Allah ya kai mu suka amsa da amin Wannan karan ma Fatima ya sa ta mai aiki ba tare da ta san ma'anar abin da ta yi ba, don ko da ta tambaya sai ya nuna ba ta yarda da shi ba. Shi yasa za ta yi tambaya, don haka sai ta ja bakinta ta yi shiru. Aiko cikin ikon Allah suka fara samun bayanan da suke so don zuwa yanzu sun tabbatar da zargin su kan cewa wan mahaifinta na da wata manufa kan aurenta da shi da ɗan shi Jafar. So sai suka mai da hankali don ƙara bin diddigin lamarin sai dai shiru ba wata nasara. Da ya so sanar mata amma Alhaji ya yana shi saboda ba su da hujjar kare maganar su don haka dole ya ja bakin shi ya tsuke. Ba don ya so ba. Yau saura wata ɗaya cir bikin don haka dadi wan mahaifinta ya sa aka kawo mai gyaran jiki da za ta fara gyara amarya don haka dole za ta rage yawan fita da take. Bayan dadi ya gama mata bayani ta fito ta kira Zainab ta shaida mata halin da ake ciki washe gari kuwa sai ga ta a Kano. Biki saura sati uku, An ya iso gari tun da ya zo ba sa haɗu da amarya. ma kullum kofar ta a rufe take, a jiki take barin ɗan makullin. Shi ko tun da ya dawo yake baza ido ko zai ganta amma abu ya ci tura. Da ya yi niyyar zuwa har ɗakin mahaifiyar shi ta hana ta ce in har ya je bata yafe ba. Wannan ya sa shi haƙura. Ranar da ya cika kwana uku da dawowa yana daga barandar ɗakin shi zaune ya hango su za su fita ita da zi. Sauri ya biyo bayan su kai tsaye restaurant inda za su nufa. Sai dai ganin Ja'afar ya biyo su sai suka canza shawara suka nufi wani salon. Kabir ya riga su zuwa a ciki suka tadda shi sai da suka yi kusan two hours a ciki suka fito. Don har lokacin Ja'afar na jiranta. Ko da ta fito shigewa mota ta yi kamar bata gan shi ba. Bayan kuma sun haɗa ido hakan ba ƙaramin ɓata mai raye ba. kuma ya ci alwashin koya mata hankali. Tun kafin ya je gida yake tufka da warwara kan abin da zai yi ya wulaƙanta ta, inda a ƙarshe dai ya yi shawarar gara ya keta mata hadiri, sannan ya ce ya fasa auren. Don haka ya fara bibiyar shige da ficenta yana fatan samun ta ita kaɗai ba tare da zai da ya ga duk inda ta shiga suna tare ba. Allah ya sa ranar ta je restaurant ya je gun ma'aikatan ya ba wa wanda ta sa ya kawo mata drinks wato lemo ya kai mata da da yake ya san shine zai aure ta sai bai kawo komai ba ya karɓa ya kawo mata A hankali ta ji wani irin kasala na saukar mata a haka ya zo ya same ta. Yana zuwa kama hannunta kawai ya yi. Motar shi ya shigar da ita ya zagaya ya shiga ya ja motar ya bar gurin. Kai tsaye gidan wani abokin shi da baya gasar ya nufa. Tsabar doɗewar basira ko kofar gidan bai tsaya kullewa ba, ya dai tura get din. Kafin ya fakin ɗaukar ta yi kacokan ya shiga cikin gidan. Bai dare ta ko'ina ba sai bedroom Ko'ina na gidan tsaf da gani dama ya saba zuwa gidan sha'anin shi. Tsabar zalama da ƙyar ya iya tsayawa ya cire kaya ita ko tana ji tana gani amma ba ta iya ɗaga ko yatsanta sai hawaye da ke bin gefen idonta. Tana kallo ya cire kaya ya nufo gadon zuciyarta ta tsananta harbawa. A zuciyarta ta shiga karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Stage 3 garin Abuja Ya iso inda take, ya ƙare mata kallo, sannan ya kece da wata iriyar shu'umar dariya. Sai da ya yi mai isarsa, ya ce, Yayar ke kin isa ki wulaƙanta ni? ba wa yarinya ba a ki ba, don haka dole in kashe ƙishirwata kuma in ce na fasa auren ki tunda dama can ni ba son ki nake ba. Yana faɗin haka, ya gado, Yana faɗin haka, ya yaga doguwar rigar da ke jikinta. Yana shirin haye ta ya ji an fincike shi, an yi watsi da shi gefe. A rikice yake kallon waye haka, dan shi a iya tunanin shi babu wanda ya gan shi to ko aljani ne, dama ga shi kamar balarabe. Haka ya sa shi fara faɗin don Allah ku yaƙuri, ni wallahi ban san tana da aljanu ba, da ban taɓa ta ba. Amma wani irin naushi Kabir ya sauke mai a fuska wanda ya ja mai fashewar baki. sai a lokacin ya lura da zainab da ke ƙoƙarin tada fatima tana kuka wiwi wata irin zuciya ya ci ta ciyo shi da ya gane ashe ba aljani ba ne Ta ya da nufin dambatuwa da kabir sai dai ina bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne lilis kabir ya mai ihu da kukan zainab ya sa shi ƙyale shi ba don ya so ba sai don kai wa sahibar shi agajin gaggawa yashe ya bar ja'afar a gurin yana numfarfashin mutuwa Ba tare da tunanin komai ba ya ɗaga ta ya nufi mota da ita, bayan Zainab ta cire hijab ɗin jikinta ta saka mata. Kai tsaye asibiti suka wuce da ita, inda likita ya duba ta. Ya kuma faɗa musu ƙwaya ce aka sa mata, za ta warware da zarar ƙwayar ta gama aiki. Kabir bai yarda ba don haka aka ba su ɗaki zai ta kira mamanta tana kuka wiwi, ta shaida mata abin da ya faru. Maman ta yi Allah waje sai kuma ta ce amma ke san hakan ya ƙara ba ma haske kan uban shi shi ke da manufa kan auren. Yanzu abin da ya rage musamman farsa, Daga haka suka yi sallama nan zai ke maida mai tattaunawar su kan cewar har yanzu Hausa bata ta wadace shi ba. Wani abin dole sai an yi mai bayani inda ta nuna mai akwai manufa a kalaman Ja'far da ya yi shi dai banda tukukin baƙin ciki babu abin da ke cinsa. Ta ya Ja'far zai nemi keta mai alfarma? Ai shi kan bejin ya huce da dukan da ya mai ji yake kamar ya koma. ya datse shi kowa ya huta. Yanzu bai ji bai gani kawai zuciyar shi komai komai abin da ya faru take da ya ƙara minti biyar bai zo ba. Da shi kenan ƙila. A'a ya faɗa yana dafe kan shi da da hannun shi biyu. Ja'afar kuwa wahala ce ta sumar da shi tsawon lokaci kafin ya farfaɗo da ƙyar ya jiki ya je ya kira wata lambar. Ba a wani daɗe ba sai gashi an zo gidan, ɗaukar shi aka yi sai asibiti. Zai ce ta koma gida, ta faɗa wa momi Fatima ba lafiya tana asibiti. Gaba ɗaya kowa ya je duba ta banda mai gidan da baya gare tun daga nan babu wanda ya sake leƙa ta kuma babu wanda ya nemi jin damuwarta. Har aka sallame ta bayan kwana biyu. Tashin hankali aka yi sosai don Kabir cewa ya ba zai iya bari ta koma gidansu. Ɗan aku ba zai bari ta sake komawa gidansu ɗan akuyan nan ba. Sai da suka kai ruwa rana da masoyiyar tasa har aka kira Alhaji ya musu sulhu. Babu wanda ya ce ga abin da ya faru kuma Ja'afar har yau bai sake zuwa gidan ba don gani yake. Matuƙar zai zo gidan babu abin da zai hana shi wa Fatima kaca-kaca yadda babu wani namijin da zai sake morarta. Ko da mahaifinsa ya dawo baya magarin nan ne Fatima ta je da kukan da ta faɗa wa Alhaji abin da ya faru. Ta kuma roƙi da ya barta ta auri mai santa tunda shi ya faɗa ba santa ta yake ba. Lallaɓa ta yi ya sallame ta. Ganin wankin hula na shirin kai shi dare yasa aka kulle mai account ɗin Ja'afar. Duk da ba wani occasion za a yi ba amma gobe ɗaurin aure ai ko ana gobe ɗaurin aure sai gashi ya iso. Amma bai shiga gidan ba ya bari sai dare. Zi da Fati ne rungume da juna suna kuka a hankali Fati ta tashi ta je inda Kabir yake. Ta tsuguna hannayenta ta haɗa guri ɗaya ta ce don Allah kamar alƙawari in har na yi aure za ka koma gun iyayenka. Marmashin da ya fi kuka ciwo ya yi mata kafin ya ce ni har yanzu a jikina ina jin cewa ni ɗin mijinki ne. Har yanzu ban karya ba kuma ina da yaƙinin ba zan ji kunya ba. Ina son ki ji wani abu sannan ki yi shawara da zuciyarki a karo na ƙarshe shin wanda kike shirin aure ya cancanta? Kar ki manta Ubangiji zai tsaida ki ranki. Ran ƙiyama ya miki hisabi da yayanki akan uban da kika zai miki hisabi da 'ya'yanki akan uban da kika zaɓa musu bidiyo ne mai ɗauke da miyagun ayyukan ja'afar ya bata flash ya bata ya ce waɗannan su ne hujjojina akan wan mahaifinki ina so ki nutsu ki saurara ina jiran hukuncin ki. kusan awa ɗaya da rabi ta ɗauka kafin ta fito kallon shi tai ta kau da kai ta ce ka yi haƙuri ba zan iya bashi kunya ba beside ma ban ji wata ƙwaƙƙwarar hujja da za ta sa ni gudun shi ba amma Na yi maka alkawari ko an ɗaura auren na samu hujja? Na samu hujja zan raba auren in zo gare ka. Tana gama faɗin haka ta fice tana ƙoƙarin mai da kukan da ke shirin ƙwace mata. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.